TV3 haske ka gidan kowa. Ya samari ya matasa, ya abin guri matasa, ya mazajen yau da gobe, duniya ku ne matasa, ci gaban mu a rayuwan nan, ayyana hannun matasa. Ya samari ya matasa, ya abin guri matasa, ya mazajen yau da gobe. duniya ku ne matasa ci gaban ayyana hannu matasa ya gobe ya ku zuciyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na dandalin matasa. Dandalin matasa shiri ne da yake ɗauko matsaloli da matasa suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi domin magance waɗannan matsaloli a yau shirin namu zai tattauna ne a kan shaye-shaye da matasa suke yi ina mafita shirin namu na yau ya gayyato matasa guda biyu akwai umar isa sannan kuma akwai dr muhammad umar sani wanda duka za su tattauna ko kuma za mu tattauna a kan wannan shaye-shaye da matasa suke yi sai mu ce kasance tare da mu a cikin wannan shiri malam umar muna ma barka da wannan lokaci to kasancewa lokaci ya canza kasancewa zamani ne ka kanar da a can baya ana da kwai shaye-shaye da ake yi na gargajiya gashi kuma yau abin ya canza na zamani ne ake yi na shan kwayoyi da wasu abubuwa daban da za ga matasa suke yi mata da maza ya kake kallon wannan al'amari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 abin takaici kuma ba mata kaɗai ma'ana 'yan mata ba abin ya koma har akan 'yan ma'ana matan aure cikin gidajen mazajensu to gaskiya fitinar ta kai inda ta kai ma'ana ta kai makura abu ne da ya zama ruwan dare alal hakika ya bazu ko'ina kuma ba a cikin al'ummar ma'ana waɗanda suke ba a tunanin ba musulmi ba ne ba abin ya yi tasiri har ya zamanto cikin gidajen musulmi abin yana daɗa karuwa har abin yana son ya fi ƙarfin ma mutane ma'ana al'umma ko kuma magidanta ko kuma iyaye ga baki ɗaya alal ne abu ne wanda yake ya bullo kuma ya yi tasiri cikin al'umma kuma ya zama abin da ake ci mai kadangaren bakin tudu haka to malam umar mun gode bari in koma ɗaya gurin malam umar ko kuma in ce dakta umar sani dakta muna ma barka da wannan lokaci to kasancewa shaye-shayen nan da ake ku a likitance a yau gashi a da idan ka kalla irin taba iblis ce ake amfani da ita koken kenan da su wiwi da sauran wasu abubuwa na gargajiya danganta daga guri zuwa guri su mutanen waɗanda suke amfani da shi musamman misali a ƙasar hausa ana amfani da irin kashin ƙadangare ko kuma burkutu a waɗannan yau kuma ga zamani ya zo da irin waɗannan ku ne likitoci kuke fiddo da waɗannan irin magunguna domin si maganin mura ko wasu abubuwa musamman irin sun totalin da fakanin da sauran waɗannan ƙwayoyin gashi kuma an juya su ana shan su a matsayin ƙwaya da take bugarwa ya tasirin ta yake a gurin lafiyar ɗan adam to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ina mana maraba da zuwa wannan dandali mai albarka to malam munir tambaya da kai tana da matukar muhimmanci saboda idan ka dubi kayan shaye-shaye da ake da su a wannan zamani mukan kalle su ne ta wasu fuskoki su ka gane a da idan ka duba tun a farkon lokacin wato aikin likitanci inda ake da da da ka san yanzu idan za a yi wa mutum aiki musamman abin da ya shafi a taba shi ko a mm. yanka shi ko na abu akan ba shi wasu maganuka da za su kashe mai wato jiki wato zafi ba zai dinga ji ba mm. to har da can babu irin waɗannan abu da in za a maka aiki sai dai a duba ka kana namiji haka za a yanka ka kana ji kana gani wato in kai namiji ne sai ka daure haka to har aka zo wani lokaci da aka gano wasu daga cikin abubuwa haka na ciyayi da sauransu da ake iya ba mutum sai bacci ya ɗauke shi ko kuma hankalin shi ya guje ko irin wannan haka to yau dai har aka yi ta tafiya har aka dawo wato waɗannan da dama abubuwan da ake ba da su sukan zuwa ne su yi aiki a cikin kwakwalwa ka gane sai su wa kwakwalwa mm. tasiri kasancewa nan ne inda wato ake sarrafa duk wani abu na jikin dan adam to sai zamto yau kuma mutane sai ake amfani da su ba yadda ya kamata ba wasu daga cikin su kenan wanda ake amfani da su ta fannin likitanci mm. sauran kuma haka mutane suka ɗauke su wato abin da za ka duba shine yau musamman ma a zamanin nan da ake samun matsaloli wato tashe-tashen hankula wato wani yana nema ya gaya hankalin shi zai kwanta amma ya rasa yadda zai hmm. to sai suke amfani da irin waɗannan kayan shaye-shaye da wasu ƙwayoyi saboda me mutum yana ganin kamar za su samu mai da kwanciyar hankali sukan yi wannan to amma menene tasirin su muke dubawa daga ƙarshe hmm. ka gane to haka bayanin yake to malam umar za mu kuma dawowa gare ka amma kafin nan zan kuma komawa wurin ka malam umar isa kasancewa waɗannan ƙwayoyi ko kuma kayan maye da ake amfani da shi mm. idan ka kalla ɗan adam allah ya bambanta shi tsakanin shi da dabba ne ta hankali za ka ga yana bambance fari da baki saɓanin wasu wasu kuma yau sun ce hankalin nan su ba shi suke su ba me ke kawo haka to wallahi ana lakikanin gaskiya maganar da ka yi jigo guda ɗaya cewa hankali tabbas hankali shine abin da yake tantancewa tsakanin bil'adama da duk wani abin da ba shi ba da hmm. cikin dangogon abubuwan da allah ya halitta musamman shi yasa ya ɗaukaka ɗan adam ya fifita shi da dukkanin raguwar halittunsa abin da ke mana ishara da zai nuna mana hakan ya tabbatar mana makasudin halittar ɗan adam shine ah, bauta to ita bauta kuma tana ƙarƙashin wasu sharuɗa da dokoki da ke tabbatar da ita ma'ana akwai wasu ginshiƙai da ita ibada take zama a kansu wanda idan wa'annan ginshiƙan ma'ana rukununa suka janye to ma'ana ibadar ta kau saboda haka mun ma musulunci ya tabbatar mana da cewa an ɗauki alƙalami a kan mutum uku na farko mai bacci har sai ya farka na biyu mahaukaci har sai lokacin da ya ainihin samu waraka na ukun kuma shine karamin yaro har sai lokacin da Allah Ubangiji ya kaddari ya kai balagasa kenan duka waɗannan ma'aunai ne da ke nuna cewa hankali shi yake tafi da al'amura na ibada wadda ita ce makasudi mm. to daga lokacin da kuma mutum ya nemi wani abin da zai gusar da hankalinsa kaga kenan har ibadarsa wacce take ita ce makasudin samunsa sa mm. a duniya don yin ibada ma'ana wannan manufar za ta kau saboda haka ba karama hasara ba ce ba ga mutum a matsayinsa na mutum da wanda allah ya halitta ya zamanto ya amfani da wani abu domin gusar da hankalinsa ko da ba zai masa tasiri kamar yadda dakta ya magana ta gefen lafiyarsa ba da dabarantana akwai illola da za su iya biyuwa baya bayan rasa wancan dalili wanda yake shine jigo sannan kuma zai tasiri wa lafiyarka bayan waɗansu manyan manyan matsaloli da za su iya bijowa daga bisani to dakta zan kuma komawa wajen ka kasancewa da kai wani kiyasi da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a ranar 26 ga watan 6 jun kenan shekara ta 2010 eh. take cewa kimanin mutum miliyan 250 ne suka kamu da shaye-shayen miyagun kwayoyi a faɗin duniya to idan ka auna daga shekara ta 2010 zuwa yanzu shekara ta 2014 za ka ga abin karuwa yake yadda ka san wutar daji ya kuke kallon abin a matsayin ku na likitoci to wallahi wannan abu ne da ya zama ruwan dare ya zama wato abin da ya riga ya bi duniya gaba daya ka gane ai wannan wato abu kiyasin da nake gama yanzu haka za a iya samun ma sami da haka ko kuma abun ma wato ya biyun haka mm-hmm. matsalar saboda tana da matukar yawa kuma abun da ake sha ka gane sun bambanta daga guri zuwa guri mm. kaga yanzu kasashen da aka ci gaba misali su irin abubuwan da suke sha ba irin mu namu bane na na gargajiya da ake sha mm. can za ga su ha'a amma an ci gaba mutum ne zai shiga wato shagon magani ko na abu ya zo ya siyo ya zo zuke shi a cikin wato sirinji ya dura a cikin jininsa kai tsaye sabanin da yadda ake yi mutum zai dauka ya haɗi wannan abu ciki ya sarrafa kaga killa kafin ma ke jini wato wato hantar shi ta riga ta rage ma abun karfi wata killa hmm. to amma kuma munin za ga cewa mutum zai dan sha irin su zakami irin su kwallin su kashin kadangare na gargajiyar da amma koma dai menene da karshe mukan duba me tasirin da zai yi a cikin wato a kwakwalwar mutum kenan tunda mm. abubuwan kayan shaye-shaye mafi yawancin su kwakwalwa suke zuwa su yi tasiri duk da suna da tasiri a sauran sassan jiki to kaga cewa matsalar gaskiya tana da yawa abu ne akwai shi zahiri kusan kullum akwai dubunnan mutane da suke kamuwa suke fara wato shiga abin kuma wannan matsala ta kayan shaye-shaye kamar za mu gani cikin bayani shine suna kan fara wato mutum babu ya ya shiga ciki amma fitowar shi shine da wahala kamar yadda malam bahaushe ke cewa tsalle ɗaya ke kai mutum rijiya amma kuma dubansa zai wuya wato ba zai fito da shi to kasancewa waɗannan magunguna a da waɗanda ko mm. kuma a yanzu magungunan da ake yowa irin su banalin kodin da sauransu mm. kai ka cire waɗannan an yi su ne dama idan ka kalla kamar ruwa ne ana yin su ne domin a ba waɗanda suke fama da cutar mura amma sai ka ga mutum a lokaci guda ya juye su a lemun kwalba ko a eh. wani abu ya sha musamman yanzu matsalar da ake a binciken da muka je muka fira da mutane aka ji zahatar da mutane eh. mata su ne suke kan gaba gurin shan irin waɗannan banalin da kodin ɗin eh. irin waɗannan kayan mura kenan syrup ko a turanci da ake ya kuke kallo wani irin tasiri zai yi a rayuwarsu kasancewa su ke ɗauka ciki suna haihuwa to wallahi idan ka ɗauki shaye-shaye na farko ma fara a kan abubuwan da suke sawa ma mutum ya kai ga kan shaye-shaye kuma shaye-shayen ya danganta daga guri zuwa guri daga al'umma zuwa al'umma wani gurin za ka ga yadda ake shan kamar akwai kasashen da yadda za ka zo za ka iya misali sayan koken su wiwi da sauransu suna da sauƙin samu mu ba kamar inda misali killa har yanzu akwai gurin da ana ganin abun babban aibi ne ko da mutum ya fidda kanan sigari ya sha kuma za ga wasu guraren misali kamar wasu ƙasashen duniya za ga cewa kamar china yanzu su suka fi kowa shan sigari a duniya za ka shan sigari a gunsu wani abu ne mu kuma har yanzu akwai wuraren da aibu ne shan irin waɗannan abubuwa to abin da ke kai ga mutane su fara shan irin musamman wanda suke asalin su magani ne kamar yanzu maganin tarin nan mm. asali an yi shi magani ne in ka sha a yadda ya kamata ka sha kenan a kimiyyar da ya kamata ka sha to zai maka magani to amma sai aka sami wato akasin haka mutum sai ya ɗauki kwalbar gaba ɗaya ɗore ta a cikin jikinsa to kaga cewa nan menene ya ɗebi guba ya zuba wa jikinsa tunda komai idan ya yawa yakan zama guto guba a kotu doka haka cewa magani kansa idan ya yawa guba yake zama kuma hakan ne tunda ana samu irin haka sosai sosai to mutanen sai su ebi wannan kimiyya su ɗora a cikin jininsu to wannan zai yi yawa sosai a cikin jini da zai har zai iya tsallaka kwakwalwa ka san ita kwakwalwa wato tana da wani ginshiki tsakanin ta da sauran jiki misali abin da zai kai sauran bangarorin mm. jiki ba lallai irin shi ne zai kai cikin kwakwalwa ba saboda mai Allah ya yi wa kwakwalwa ginshiki wanda sai lallai sai abin da aka tace sai abu ne ɗaya zai iya kasancewa kai saboda hmm. irin yadda abun yake to sai a samu wannan ya riga ya shiga ya kai ga cikin kwakwalwa sai zo yi wa mutane tasiri to su kuma abin da ya sa duk ma mutane ba ma sai lallai mace ba wanda yake ya kai shekarun aihuwa ka gane to a mm. wannan lokaci lafiyarsa musamman abu ce ta lalle lalle tana so a kula da ita musamman ma ya mace saboda me ita za ta kawo za ta haifi al'umma ne ka mm. gane sai da mace ake samun ci gaban al'umma mm. to a wannan shekaru na shekarun aihuwa shekarun da za ta iya daukan ciki a cikin su to a lokacin da mace take da shaye-shayen nan kaga ita kanta akwai matsala a kanta sannan wanda za ta haifa nan gaba shi ma abun nan zai iya shafan shi to za mu kuma dawowa gurin kamalin umar bari mu koma gurin malam umar isa mm. idan ka kalla yadda matasan nan suke shaye-shaye mm. a da idan ka kalla yadda ake shan miyagun kwayoyin nan yawanci masu aiki ne na karfi mm. ko kuma wasu mutane daban amma yau saboda ci gaban zamani ga matasa suke yi koyi da waɗansu mawaƙa ko kuma wasu daban ko kuma ya danganta da yadda abin yake za ka ga matasa ne samari majiya karfi suke shan irin wannan kamar maganar da ka faɗi na farko yanzu ba ma maza ba mata kansu sun tsunduma cikin harkar shaye-shayen nan kai har da wannan shisha ɗin nan da ake sha yanzu za ka ga mata ne suke gan kan gaba irin wannan me ke kawo haka a ce har mata yanzu su a matsayinsu waɗanda su ne an ce mace ita ce makarantar farko idan ta lalace kuma wane ne zai gyara ya kake kallon wannan al'amari to malamanir abubuwan suna da matukar yawan gaske da hmm. wannan dai faɗakarwa ce lokaci ba zai yi mai ainihin bayyana komai a fili ma'ana a wadace ba hmm. alal hakikanin gaskiya barin asali shi ke sa al'umma su tsinci kansu a cikin dukkanin yanayin da suka samu kansu wanda yake ba daidai ba kamar yadda nasi ya tabbata mana da cewa allah baya canza abin da al'umma suke a ciki face mhm. in sun gyara da kansu ma'ana inda allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mhm. saboda haka kuma duk abin da kuka ga yana faruwa a cikin al'ummar ku to sakamakon abin da kuka aikata da hannayen ku ne mhm. hakika allah ya mana umarni da mu yi tarbiyya wa 'ya'yanmu iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu ya zamanto sun yi zamanto kariya tsakanin iyalinsu da su karan kansu akan wutar jahannama mm. to sai zamanto iyaye suna ɗaukar ma'anar tarbiyya gefe ɗaya shine ka yi sutura wa yaro ka sa shi makaranta ya al'amarin karatun su yake duka ba matsalar ka bace ba saboda haka cikin ƙanƙanin lokaci sai ka samu yaro ya fanɗare ya kauce daga ainihin abin da aka ɗora shi iyaye kuma ba abin da ya dame su ba kenan mm. saboda ƙarancin tarbiyyar karancin tarbiyya na kankanin lokaci sai tasiri abin ya zamanto abin da za a girba na tasirin rashin tarbiyyar awa ɗaya da ba a ba yaro lokacin da yake yin abu a hana shi ba sai tasiri ya zamanto wata illa da za ta ci gaba da faruwa tsawon shekaru goma to kasancewa ka ce iyaye ba ka ganin anya ba laifin hukumomi yadda suka hana shigo da irin fataucin miyagun kwayoyi kamar hoda iblis wato koken kenan da hmm. irin su wiwi to amma sai ya kasance yau da sauki za ka tafi kemis kawai ka ce a bani magani kaza a ɗauka a siyar ma ka je kai duk abin da za ka yi da shi an ya kana ganin gwamnati ba ta taimaka hakan nan ba gaskiya ne ina sanya idanu malam manir alal hakikanin gaskiya ya kamata mutane su dawo hayyacinsu hukuma lokacin da za a tsaya a gaban Allah tabbas ita ma tana da abin da Allah zai tambaye ta a kai na nauyi da ya dora a kanta amma ya kamata kowa ya ji cewa yana da ma'ana mas'uliyya kamar yadda annabi ya faɗa mana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku ma'ana dukkanin al'umma makiyaya ne kuma za a tambayi ko abin da aka bashi kiwo a kansa sai mu yi shu'uri da wannan abin sai mu yi zamanto muna mene a ta'awun bilbirri wa takwa hukuma ta iya nata kai a matsayinka na kai mai gida kai naka to muna samun kira daga masu sauraron mu to mu je zuwa in sun kuma zama saboda haka ya zamanto a shu'ur bitta'awun bilbid wa taqwa ya zamanto kowa yana ji a jikinsa zai yi gyara wa al'ummarsa lokacin da mai shago ya siyo wannan abin da zimmar ya saida dan marasa lafiya mm. shi ya san nau'in yanayin mara lafiya lokacin da zai zo sayan wannan abin to idan wanda ba wannan mutumin mai rashin lafiya ko da takarda daga gurin likita ba sai ya zamanto ya kare ma'ana ya rage banna kar ya saida ba duk wanda zai sai wannan abu sai mara lafiya sai ya ga takarda daga gurin likita to sai ya zamanto su kansu masu sai da abin suna da sunaye da suke baiwa abin na musamman kaga kenan suna sani kuma sun san illar abin to mm. kaga ba a taimaka ma al'umma ba kuma bai zamanto sun ji cewa eh, ya kamata a ce an haɗa karfi da ƙarfe gurin menene taimakawa al'umma ba kaga ba shi'uri da menene albirri da menene takwa saboda haka a ta'awun shine ma'ana ka ba da hannu in ba da mu mu taimaki junanmu kowa ya ji wannan a ransa ba cewa kawai kowa ya rungume hannu hukuma hukuma ai ba Allah ce ba za ta iya abin da za ta iya ne Allah shine mai yin komai da komai ba abin da ke gagararsa amma mm. kowa ya ji cewa eh zan yi gyara sai Allah ya taimaka ya zama to an yi gyara amma Allah ganin gaskiya kowa yana da nasa laifi da hukumar da ɗaiɗaikun mutane da iyaye da al'ummomi kowanne yana da nasa to malam umar ko kuma dr umar sani zan kuma dawowa wajen ka yau za ka ga wannan shaye-shayen da ake bai tsaya ba akan magungunan ma da shi kanshi dan adam yake sha sai waɗansu sun haɗa da magungunan da ake ba wasu dabbobi kamar doki mm. dawakan da ake folo da su ake wasa da su da kuma eh. magungunan da ake ba su yau gashi masu irin wannan shaye-shayen irin su suke ɗauka suke sha kamar ƙwayan mzol take ya danganta sunanta guri zuwa guri eh, waɗannan mutane suke kiranta eh. ya kuke kallon wannan al'amari abinda dabba irin waɗannan za a ɗauka a ba dabba ya sha hmm. kuma mutum ya sha ya zai zauna lafiya kuwa to ai abu wato abin da zaka duba a ciki shine shi ba abin da aka sha ba a'a shi wanda yake sha da ya sha me yake nema hmm. shine abin da zaka duba so da yawanci abubuwan nan da ake sha kamar da na yi bayani a farko abubuwa ne da suke caza kwakwalwa ka gane to idan suka caza kwakwalwa misali in baka sigari sigari akwai wani sinadari a cikinta ka san taba sigari idan mutum ya busa ta wannan hayaki yana dauke da wato tamkar wannan hayaki yana dauke da wato sinadarai kusan guda dubu hudu a cikinsa wanda aka kirga to ɗaya daga cikin shi akwai da suke kira nicotine to wannan sinadari shine yake shiga cikin kwakwalwa sai ya je wato wani sashe na kwakwalwa da ke kula da nishadi sai ji wato sai buɗe wannan guri sai caza wannan guri kaga mutum idan ya sha saba sigari sai ji gaba ɗaya wato ya ji shi a sama ya ji shi hmm. komai yana tafiya daidai to matsalar da ake samu shine a lokacin da kuma babu wannan taba sigari to sai ji kuma babu daɗi to haka wannan abun yake abun shaye-shaye nan kenan to haka ma wasu abubuwa da ake yi na shaye-shaye haka suke zuwa su caza kwakwalwa wasu su je su kara wa mutum bayan kwakwalwa kawai da suka caza ya ji nishaɗi sukan kara karfin jiki da nishaɗi mutum ya ji shi karam akwai wanda da na san shi shi yadda yake yana shan kwayoyin nan dako yake to abin da yake sha na dakon nan kakarfa ne amma mai idan ya tashi shan abin shi na karfi ka gane sai kartai shida sun dauki abun da wannan wato wani buhu sai su dora mai sai ya dauka ya tafi to haga me wannan ta caza masa kwakwalwa kuma wato ta kara mai nishaɗi na jiki to dai kowa akwai sababin da yasa yake shan abun nan kima abun sawa na dan adam ne ko na dabbobi wasu sukan sha ne domin su kama mm. suna so su bacci wani ya ce idan ya sha zai ji shi kamar yana tafiya akan mm. abin nan ne katifa ne mm. haka dai kowa da yanda anya wannan ba zai zama cutarwa ga matasa ba to ai da muka yi wani eh. kiyasi mun je mun zauna a wani bakin shago wajen yara guda shida suna wucewa zaka gansu duk sun mm. haukaci duk wanda ka tambaya za a ce kwaya ce abin nan da ya zama sanadin abin nan ɗin shi tabbas ko tana da tasiri a cikin nasu tana musu illa kan to a actually yadda na fara ma bayani da farko idan suka fara sha mm. shaye-shayen nan ka gane akan kai wani lokaci sai wannan kwakwalwa sai ta saba ka gane da yadda nishadin shi yake da babu wannan kwaya wannan kwaya yau da gobe yau da gobe mai sa a doki amarya sai ta je ta daga sai ka ga har ya zamto wannan sabon nishadin da yake ji shine zai zamto daidai to kaga ran da ba a samu ba to an samu matsala to wata matsala kuma da wannan kayan shaye-shayen shine idan mutum har ya yi wani lokaci yana yi to zai zai lokacin da ko yana so ya bari ba zai iya ba to kaga an samu babbar matsala kenan kuma ya danganta wani irin kayan wato shaye-shaye ne wani har ya kai sai ya haukatar da mutum sai mutum ya haukace ya zamto baya iya komai rayuwar shi ta lalace gaba daya kuma sannan kakka manta akwai waɗanda su kuma suke sha ba don wannan jin daɗin ba don wato ta ƙara musu nishaɗin kwakwalwa su kamar ɗalibai yanzu ɗalibai sukan yi shaye-shaye da yawa ma wani dan ya jarabawa ya ci jarabawa wani dan ya ɗauki ahuhuwi sosai yana karatu yan bol wani dan ya samu ƙarfi ya iya bol ɗin shi da kyau wani dai mutane daban-daban akwai dalilan da yasa suke shaye-shaye amma ko menene dalilin tasirinta a kwakwalwa duk ɗaya ne kuma ga irin yadda take lalata wato rayuwar mutum. ta bari in baka in koma gurin Malam Umar Isa. Mm. Malam Umar kasancewa wannan shaye-shayen wasu suna ɗaukan shi kamar wani wayewa ne ko kuma ci gaba ne da zamani ya zo da shi idan ma saurayi baya yin shi ko kuma budurwa bata. irin wannan musamman 'yan mata a yanzu da ake kiransu sai a sulo masu irin shaye-shayen wannan mm. banalin din da kodin ana ganin tana ganin idan bata sha irin wannan ba bata kai wata budurwa ba ko bata waye ko shi saurai ya kake kallon wannan al'amari wallahi malam manir ci gaba ne irin na mai ginin rijiya yana gira kuma yana ƙara nutsa a ciki saboda haka wayewa ga baki ɗan ka dube ta a rayuwar mu ta yau musamman yadda ake amfani da kalmar wayewa duk wanda aka ce ya waye galibi in ka zo ka dubi abin da yake aikata wanda aka ce ya waye a kansa galibi za ka samu ba alkhairi yake shukawa ba mafi aksari saboda haka kalmar wayewa yanzu an daina amfani da ita kamar yadda da ake amfani da ita cewa ya waye ma'ana idansa ya buɗe hmm. ya san mu'amala da jama'a ya san ya zai ta'amali da mutane a yanzu kalmar wayewa kana jin an ce wance ta waye to ka saurari su wane ne ke faɗin magana zaka ga samari ne wanda ba su da natsuwa hmm. haka idan aka ce wani ya waye to ka saurari su wane ne ke zancen yan mata ne wanda su ma ba su da natsuwa hmm. ma'ana yana fuskantar yanda za a yi ai wata sharholiya ko wani shigantaka an gane saboda haka ban ɗaukar kalmar wayewa a matsayin wani abu na jigo wanda za a ɗauke shi a matsayin abin da al'umma za su yi gadara da shi saboda haka ina wayewa to ga wanda ya haukace hankalinsa ya gushe ko ya zamanto baka da kima a cikin mutane ga ka ƙazami kana tafiya amma kamar ba a kafuwanka ba yanzu wayewa ce wata yarinya fa ta sha ta zo na tafiya sai shi babanta wai yanzu jin take kamar tana tafiya a sama yanzu a wace da take da Allah wannan wayewa ce haka hauka ce dole sai hankalin iyaye ya tashi ko kuma ka zo inda karnuka suke kwance a bakin titi ka zauna a gurin ka kama tsince-tsince ko ka je ka gaida tunkiya ko a zo misali kane an zo kama waɗanda suke shaye-shaye mm. sai ka koma ka makale a jikin motar 'yan sandan wai ka ɓuya duka cikin wayewa ce kaga duka hauka ce kaga ashe wayewa kalmar ta ta zama to kamar yadda na faɗa wani abu dai wanda ake amfani da shi a matsayin yaren gane waɗanda suke cikin tafiya gaskiya to bari in kuma komawa gurin dr umar sani dakta kasancewa waɗannan magunguna da ake amfani da su wasu sinadarai ne na rashin lafiya ko kuma magance wasu cututtuka musamman idan ka kalla hodar iblis ko kenan shin da kwai abin da ake yayatawa a gari mu ba mu likitoci bane ku ne likitoci macen da take shan irin wannan maganin in ta zo yaron da ta haifa ba zai iya rayuwa ba sai da wannan koken din menene gaske al'amari ko kuma irin waɗannan kayan shaye-shaye wato a da in ka duba wato shekarun can baya a shekarun eh, saba'in da sauransu duba a haifin lokacin ni dai ban san ku ba ah, <laughs> to za ka ga wato da yadda wato saukin irin abubuwan nan dakta za mu baka da wannan bayanin sai mun dawo tun da kai <laughs> eh. ba dan sabiti ake make saboda karancin lokaci za mu tafi hutun rabin lokaci gashi mun koro shirin amma yanayi na lokaci muna mm. bukatu kuma insha Allah muna sauraron masu buko waya idan mun dawo daga hutun rabin lokaci a wannan shiri namu ne sai mu ce ku saurare mu insha Allah mun dawo daga hutun rabin lokaci mun gode kwarai Allah ya saka wata neman ilimi ko tambaya akan ilimi ga abin da baka sani ba ita da mahimmanci idan baka yi ba wani abu ya hana girman kai kuma makamancin haka to babu shakka ana iya samun tangarɗa a rayuwa salim daga najeriya da yake cewa mai tambayar ka ina da Iwa da ta ce magana Kirsimas. Eh. Idan kana da mutane suna abokananka suna baka kyauta da Kirsimas. Eh. Don ka karɓa abokin cinikayyar haka, don ka karba ne mai shi ma da laifi. Sanya ranar auren aure ba aure ba ne. Ya mata suna ya zai iya yin fashasha. malam ina da tambaya da ake bayan na da jariri yana yana da da sake sadarwa cikin shirin na kalmomin ubangiji su wata shirin ke kawo kallon da sauraro karatun alkur'ani mai girma ta da kuma bayani na hukunce-hukuncen karatun alkur'ani kuma yadda ake kyautata ko yadda za a kyautata karatun alkur'ani mai girma والسماء والطارق وما misali a asali za mu ce bu daurin an daure wawan da zama bu ko bu aka gina tafta ba wahala لإيلاف قريش لإيلاف قريش لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na dandalin matasa shirin namu na yau wanda ya yi waiwaye ko kuma yake duba a kan matsalar shaye-shaye ga matasa to mun tafi wutar rabin lokaci allah cikin ikonsa ya kuma dawo da mu za mu kuma daura muna kuma tare da baki guda biyu akwai malam umar faruk daga jihar zamfara kenan sannan da kwai dr umar sani muna muku barka da wannan lokaci to zan koma ta gurinka malam umar kasancewa wannan shaye-shayen da za ka ga matasa suna yi wani zai ce idan bai yi ba ba zai ji daɗi ba wani kuma ya ce shi dama bai jin daɗin duniyan idan bai ɗan afa ba ƙwayoyin nan daban-daban irin su tramol da sauransu kwayoyin da suna da yawa sannan kuma kayan shaye-shayen suna da yawa ya danganta daga kasa zuwa kasa ko kuma waje zuwa waje shin anya dole ne sai matashi ya yi shaye-shaye sannan zai iya samun jin daɗi a rayuwar shi ne <clears throat> tabbas wannan ita ce hujja guda ɗaya da suke gabatarwa mafi galibin lokuta lokacin da mutum yake amfani da wa'annan abubuwa shine lokacin ɓacin rai idan an ɓata masa rai sai ce to ba abin da zai yi domin ya samu nishadi kamar yadda dakta ya bayani lura da kwakwalwa ita ce jigon samar da nishadi a cikin mm. zuciyar dan adam saboda haka sai amfani da wannan kayan shaye-shaye ko ma wa'anda iri ne domin su kai sako ga kwakwalwa don samun wannan nishadi mm. <clears throat> ko kuma ya zamanto a murna ce ake yi to sai a yi kokarin samun karin farin cikin yanayin kuma ana ya ƙara yawa to mm. sai a yi wa'annan amfani amma ba wani wai nishadi ko wani abu da yake shi ne jigo tun da abin yana tasiri ga lafiya to yawanci za ka ga inda matasan nan suke fara koyon shaye-shaye a wajen biki ne ko kuma a makarantu saboda tasirantuwa da abokai me ke jawo haka gaskiya rashin ƙididdige su a yi abokanan 'ya'yanka a ina suke zuwa me suke yi in sun tafi can yaushe suke dawowa hmm. sakaci kamar yadda ne bayani a baya da tarbiyya shine duka jigon sila na jawo taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewar rayuwar matasa tare da cewa matasan nan fa su ne manya a gobe hmm. to akan gane juma'a mai kyau kamar yadda bahaushe ke cewa tun ranar laraba hmm. to idan ya zamanto matashi ba a kula da rayuwarsa kamar yadda ya dace ba a matsayinsa na wanda allah zai tambaya akan rayuwarsa ga iyayensa ko kuma mutane anguwarsa ko makarantarsa ya kamata a ce dole iyaye su ɗauki ƙaimi ma'ana su ɗauki abin da muhimmanci kamar yadda za su ƙoƙarin kubutar da kawunansu lokacin da hallaka za ta tunkaro su. Eh, to malam umar muna samun kira assalamu alaikum barka ka da haka muna samun kira assalamu alaikum amu alaikum salamu ala muniru to har yanzu dai gashi dai muna samun madan muna samun kira daga muzammil daga sudan malam muzammil barka ka da wannan lokaci malam muzammil amu alaikum salam. barka ka da wannan lokaci na sha Allah barka ka da malam muniru da malam da Dr. Umar Sani sai ka ɗaga sauti masu sun bayani ka sosai wannan bayani masha Allah mun yi farin ciki da shi na matasa masu shaye-shaye kawar yadda malam Dr. Umar ya yi magana a kan ilmin matasa to malam Muzammin to har yanzu dai muna samun tangarɗa daga na'urorinmu na sadarwa gurin masu bugo waya to idan layin ya daidaita malam muzamin insha Allah za mu kuma bukata ka kuma kira da kuma sauran masu kiran mu dakta ka ji bayani dai da aka koro eh. a matsayin ku na likitoci ɗazu ka fara mana bayani lokaci ya mana halinsa mai sauraro zai so ka ci gaba da ƙarin bayani akan waɗannan illolin miyagun kwayoyin nan da ake shaye-shaye ka koro akan matasa mun eh, yawwa a ita kamar da nauka bayani su wato matasa kasancewa su ne abin ya fi yawa a kansu mm. wato musamman ma mace da muka wace wacce take ita ma ma musamman wacce take cikin shekaru na aihuwa mm. kuma shekarun da za ta iya daukan ciki har ta aihu mm. to ita abun nata wato abun diribi ne ka gane saboda akan kanta sannan sai kuma wato nata wato abin da kike cikin cikinta ƙungiyar likitocin mata da aihuwa na wato ƙasar amurka sun canja wato yadda ake ganin wato juna biyu maimakon hmm. wata tara ya koma shekara guda wata tara shine lokacin da ɗan zai ɗauka a cikin ciki wata ukun kuma farko kafin ta ɗau ciki shine lokacin da za a tabbatar da cewa lalle wannan mata ta kai ta ɗauki ciki to a ciki ne za a duba wasu cututtuka take da su wani wato jikinta a duba sassan jikinta gaba ɗaya a ga cewa eh lallai babu matsala a ciki to a ciki akan mata nasiha cewa da ke ga ka cutar a turai giya an ɗauke ta ruwan dare mutum zai sha wanda giya aka fi a cikin kayan shaye-shaye ta fi yawa sannan sai kuma wato sai sigari sannan sai kuma irin sauran kamar su koken su wiwi da sauransu to duka kowanne ba wanda ba shi da matsala a cikin wato wannan baiwar Allah da ita da ɗanta tunda abin da ke faruwa shine wannan abubuwa sukan iya tsallaka daga wato mahaifa su tsallaka cibiya su shiga zuwa wannan da su je su mai irin abin da za su ma wannan mahaifiya to kaga cewa idan waɗannan matsaloli kayan shaye-shaye suna sa kwakwalwa ta saba wato har ta zamto mutum zai kai irin yadda idan bai sha wannan abun ba za a samu matsala to haka wasu daga cikin ƙwayoyin nan wanda suke tsallakawa suke iya wannan yaro kamar koken misali koken idan uwa ta zamto ta daɗe tana shan koken har ta zo ta ɗauki ciki bata kyale wannan abun ba kafin ma har ta dauki ciki to za ta iya haifan yaron da da fitowar shi zai so ya buƙaci koken ko kuma zai buƙaci wannan abun da ya kasance yana shiga kwakwalwar shi lokacin da yake cikin ciki bincike ya nuna haka akan samu yara masu wannan to ga cewa akwai matsala kenan dole sai an tashi tsaye an san kuma ka san irin cutuka ne abuwa ne masu wahala shawo kai idan mutum ya riga ya wada ciki kamar da na gaya ma tsalle mm. guda ke kai mutum rijiya dubin sa bai fito da mutum to abu ne masu wuyar shawo kai shi yasa kullum ake wa mutane ake musu nasiha ku guji wannan abu babu hikima ka zo ka ɗauki hankalinka ka zo ka lalata shi Allah fa ka duba a cikin duk halittu mu ne wanda muke cikin 'yan gata ka gane fiye da wasu dabbobi mutum na da hankali zai iya ganin daidai zai iya ganin ba daidai ba zai iya tunani to sai zamto wannan baiwa da aka wa mutum sai zo zo ya lalata ta haka to zan banka in kuma komawa gurin malam umar to kasancewa wannan shaye-shayen ba ya tsaya kaɗai a ɓata hankalin ɗan adam ba mm. za ka ga masu irin wannan shaye-shayen sun tsunduma ko dai su zama suna ɗauke-ɗauke ko kuma mutum ya rasa hankalin shi baki ɗaya ko kuma ya kasance ya zama ɗan bangar siyasa ko kuma ya zama ɗan sara suka za ka ga wasu sun zama barayi abubuwa daban-daban da abubuwan nan shaye-shaye ke haddasa ma matasa ƙarshe kuma ya zo iya rasa rayuwar shi baki ɗaya me kake kallo dangane da alal ganin gaskiya tabbas waɗannan abubuwa da ka zayyano ba su wuce cikin cokali ba kuma ba abin mamaki a cikinsu mm. akan abubuwan da mai shaye-shaye zai iya aikatawa mm. saboda hankali shine jigo to hankali ya gushe saboda haka komai zai iya biyowa baya idan muka ɗauki kisar babban malami daga cikin manyan malamai da suka gabata na duniya da aka bijiro mai da manya-manyan banna guda uku aka ce ya aikata a tarihi aka kawo masa giya aka kawo masa wani aka ce ya kashe shi aka kawo masa mace aka ce ya zina da ita bawan allah ne ya duba ya auna da hankalinsa ya ga illa da babban zunubin da zai samu idan ya aikata zina ya ce ba zai ba ya ga laifin kisan kai ce shi ma ba zai yi ba saboda haka kai tsaye ga me fi sauki shine shan giyar ya manta da illar da ka iya biyowa bayan shan giya din mm. saboda haka da ya sha giyar saboda zunubin ta shine kankani hakan ba yana ba da lasisi don cewa zunubin giya kankani bane ba in an kwatanta da wa'yancan zunuban na kisa da zina tabbas mm. giya karama ce gurin laifuffuka fiye da wa'yancan saboda haka sai ya sha giyar sai hankalinsa ya kau ba tare da ya sani ba ya yi kisan kan kuma ya aikata laifin zinar Allah na ta goma ɗaya ba ta gyara to kaga ashe illar kau da hankali babbar illa ce a tattare da ɗan adam haka saboda haka abin da muke cewa wa 'yan uwa matasa mm. illar shaye-shaye illar kawar da hankali takan jawo illoli da dama ba 'yan bangan siyasa kaɗai ba wanda ya zama ɗan bangan siyasa ta zo masa da kyau don watakila gwamnati ta tafi da shi in ta ci a masu wani matsayi a cikin siyasa yan shaye-shaye masu gusar da hankalinsu su ne yan sara suka saboda mai hankali ya gushe kamar yadda dakta ya ce bayani lokacin da kwakwalwa za ta karbi wannan sako akwai nau'ukan abubuwa na tasiri da za su bayyana a jiki a matsayin sakamako mm. ba lallai sai nishaɗi ba kamar anesthesia kamar yadda suke na kashe bangaren jiki idan za a yi wa mutum aiki da ya shafi yanka to akwai nau'in kayan shaye-shaye da suke gudanar da irin wannan saboda ka sai shiga sara suka kaga an sare shi ba tare da ya sani ba ko ya ji ba bari in kuma komawa gurin dakta to dakta kasancewa za ka ga ko taba sigarin nan da ake sha hmm. a kwalinta za a rubuta ku daina shan wannan hmm. tana cutar da lafiya kai wasu hukumomi ma a wasu kasashe sun hana shan ta ba sigari hayakinta a inda jama'a suke sai dai mutum ya doka ne sai ga shi yau ba ta ba sigarin kaɗai ba idan ka kalla mata su suka fi mu'amala da abin da ake kira da shisha eh. shishan nan mu ba ta yaɗa a ƙasar hausa ba yanzu take shiga don haka mata ne suke iyaye su sanya idanu masu kallon mu za su so kai musu bayani da lahanin da take haifarwa to ita wato wannan ɗauki jimlar abubuwa masu fidda hayaƙi saboda me idan ka duba matsalar tasu za mu yi wato bayani ne wato na cikin jumla guda saboda hmm. bayani kashi-kashi lokaci ba zai bari ba abubuwan nan masu fidda hayaki ana amfani da wuta ne wajen fidda wannan hayaki to su matsalar su ta ba guda ɗaya ba ce kadai tana da hmm. yawa shigari shisha duk wani abu da ake kona ɗauke shi koma menene da da can muna gida a ko na abu da ake ko saiwar kabewa ce ko na abu yana da huji huji dai haka mm. sai a samu masa wuta a gefe ɗaya a dinga zuƙa ta gefe ɗaya haka tun kura ko ma menene shi <laughs> za ka ga cewa mm. to ana wannan hayaƙi da ake iba tukunna mm. za a shigar da shi ta cikin baki zai shiga cikin huhu to ga matsala biyu kenan tunda zai wuce ta cikin huhu kafin sai shige cikin jini har sai je abin da zai yi sigari da na gaya maka sun kirga sinadarai a cikin hayakinta an kirga wajen sinadari dubu hudu a cikinta arba'in da uku daga cikin wanda za su iya jawo cutar daji kansa kenan eh, cutar kansa mm. to idan suna shiga lokacin da suke shiga cikin huhun mutum misali mutum ya ɗauki iska mai zafi ya shigar shisha ce taba tunkura da ka faɗa koma mai ce mm-hmm. lokacin da take shiga wannan zafin yana da illa ka san subhanallah lokacin da Allah ya halicci dan adam ya mai wasu irin wato kwayin halittu a cikin hanyar magudanar iskar shi mm-hmm. wanda suke tace suke share gurin suna da kayuwa kamar wato yatsin nan nawa mm-hmm. kamar tsintsiya kenan suna share wannan wato duk wata iska wata wato da ti da ya zo kura haka sukan share to wannan zafin ko ne su yake sai dinga kona su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har a kai ciki shi yasa mai tari wanda ya daɗe yana shan sigari za ka ga ina tari sosai to nan majina take taruwa wannan an wato ƙwayoyin halittu ba sa iya share ta saboda ya ƙone su gaba ɗaya to ka gani to irin wannan matsaloli duka ɗaya kenan idan ka shiga cikin huhu bayan cikin huhu idan ka shiga akwai inda suke ɓata jikin huhu sun da an yi wata kiyasi kaga kwalta dinnan nan mm. irin wannan bakin abin da ake zuba bayan an gama eh, haɗa titi to shi ma kanshi akwai irin wannan a cikin sigari wanda idan mutum ya wani lokaci yana sha zai zamto kamar ya ɗauki kofi ne na wannan kwalta ya shanye ya kunkwaɗe a cikin jikinsa to irin waɗannan wannan a cikin huhu kenan yadda abun yake bata huhu bayan kuma da yana iya jawo kansa ta huhu idan mutum ya ɗau shekaru yana yi kamar shekaru goma ashirin talatin wasu lokaci yana yi sannan to bayan an gama da wannan cikin jikin dan adam wannan iska tana shiga cikin huhu ne da cikin huhu sai ta tsallaka ta shiga cikin jini wanda dama asali iska da muke sheka tana da sinadarin oxygen wanda sai da shi ne muke rayuwa to idan aka shiga kuma komawa gurin eh. malam umar sani idan ka kalla shaye-shayen nan da ake yi. yau subhanallah da matasa ne maza to amma yau gashi mata sun tsindima dumu-dumu da ƙananan yara shin menene mafita lai mafita ita ce guda ɗaya kamar kar maganin da na ji dakta ya amfani da shi tsalle ɗaya mutum zai ya faɗa rijiya ya kuma yi ɗari ba tare da ya fito ba saboda haka iyaye su ya fi cancanta da malaman makaranta da kuma ɗaiɗaikun mutane a cikin al'umma cikin anguwa da su sa ido akan taɓarɓarewar al'amura da duk wani mai haƙƙi ko mai sana'a ta zama kan hanya kamar yadda annabi ya ishara kada a zauna a kan hanya sai in za a bai wa hanya haƙoƙanta daga cikin haƙoƙan hanya shine kau da ido akan dukkanin abin da yake ba ma'ana shari'a ta yi haramci akan shi na wurin gane-gane kamar yadda a suratun nur Allah ya bayani tsakanin maza da mata na su kau da su hmm. amma abin da ya shafi haƙoƙan hanya hana ɓanna kawar da wani abu na cutarwa ai ba sai lalle ka ɗauke kwalba ko ƙaya ko wani abu yake kai hani daga ɓanna ba a'a yara za su yi wani abu da yake ya fita daga wajen tarbiyya haƙƙi ne ga dattijo ɗan kasuwa bakin hanya mai tafiya ko zaune ko da kake tura ka ga kai ƙoƙarin hana wannan abu hmm. mu a kasar mu mu samu wayewar kai ta kishin ƙasa mu sashi a cikin zukatanmu kamar raguwar wasu kasashen ba to kasancewa dokta a matsayinka na matashi idan ka kalla mu'amalar da ake yi da irin waɗannan miyagun ƙwayoyi a da sai an ci wahala ne za a same su yau kuma ga san birjik duk inda kake abin da ake ɓoyewa yau a fili yake mutum ma yana sha wani har alfahari yake zai zo ce ma yau na sha banalin ko kodin kwalba goma waɗanda shin laifin kamar yadda na tambayi malam umar a baya laifin hukumomi ne iyaye ne malamai ne gurin faɗakarwa ko ko mutanen unguwa ne da mutanen gari wake da laifi ko ko dukansu ne ni fa yadda nake gani ba wanda bai da laifi a ciki mm. balma mafi yawanci wasu ma suna da har hannu a ciki saboda me yau abin da zai baka mamaki kwayan nan ba ita take kakanta ba mm-hmm. ko da ciyawa ce dai ma take girma za ta girma wani ne zai tsinko ya kawo ta to kaga idan ya za abu a ce misali yanzu sigari kullum ana rubuta tana kisa tana kisa tana kisa tana kisa amma ba a taɓa ran da aka ce bari to a kauda wannan abun wannan tunda yana kisa ko ba haka ba to kaga cewa in zaka kawo mutum abun da idan ya kai wani lokaci yana sha ba zai iya bari ba kuma ka ce mai kana kisa yana kisa ai zancen banza ne tunda kuka gaya mai ba zai mai aiki ba ko zai mai aiki ma kaɗan ne tasirin inda kaɗan ne suke iya denawa to matsalar abu ne da kusa ya fantsama ya shafi kusan kowa mm-hmm. kowa da nashi alhaki kai da kake sayarwa misali tunda yanzu an waye da na gargajiyan da ake kashin ƙadangare kwata duka mm. yanzu an dena ko kuma ba su da yawa sun koma can karkara ko kuma guraren da babu wayewa da yawa to yanzu an dawo na zamani maganinka ne wanda eh ana amfani da su don warkar da cutuka to dole ne hukumomi da duk wasu masu alhaki a ciki su mm-hmm. dage su ga cewa to dakta muna da kwai sanarwa da zamu ba masu kallon mu eh. bayan wannan shirin kai tsaye akwai shiri da zamu kawo muku na musamman wanda ya fira da babban limamin masallacin tarayyar najeriya da ke abuja dr musa sannan kuma gobe idan allah ya kai mu karfe 4 agogon najeriya nijar kamari da chadi karfe 6 agogon saudiya akwai shirin fatawa kai tsaye wanda ake buɗe lambobin waya mutane su kira to dakta a takaice tunda lokaci ya kawo mana bara za mu ce ko yana yi mana ishara eh. ina mafita to wallahi mafita ita ce kamar da na fara bayani kai wanda kake da alhaki tunda mafi yawancin abubuwan na gargajiyan a karfafa tarbiyya tunda ko kan kowa abin ya shafa wannan na zamani da ake amfani da su kai da kake da shagon magani ko da kake da wato alaka da wani magani ko na abu ka yi kokari ga kamar yadda ake yi a wasu kasashe da ake ci gaba akwai kwayoyin da lallai lallai sai likita ya rubuta su ake iya sayar da su mm. ma'ana ba kowa zai iya samun waɗannan ba kenan to kaga dole a sa ido akan irin wannan to bari in kuma koma gurin malam umar ina mafita mafita guda ce mu yi riko da dokokin Allah bakin gurgurun hali bakin mu mm. Allah dama bai ce sai an bar laifi ga baki ɗaya ba saboda ka cewa yi fattakullah mastata'atun ku ji mm. tsoronsa bakin gwargwadon iyawarku saboda haka da ni da kai da dakta da iyaye da shugabanni da masu masana'antai duka mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙoƙan 'yan uwanmu kada mu zamanto kamar wa'anda tun da jifa ta wuce kai na to ta faɗa kan duk wanda za ta faɗa mm-hmm. saboda haka mu ji tsoron Allah ga baki ɗaya sai zamanto Allah maɗaukin sarki ya saka mana mafita a cikin dukkanin al'amuran mu na yau da kullum to jama'a yau nan za mu tsaya da wannan shiri namu na matasa da shaye-shaye lokaci ne da ya yi mana karanci amma idan mun samu dama idan mun samu dama za mu ci gaba da kawo irin waɗannan musamman abin da ya shafi shaye-shayen nan abin yana da yawa sai dai a rinka tabawa a huta a taba a huta allah ya mana magana a madadin baƙina na yau umar faru zamfara sai kuma dr umar sani ni manir sani firagirke nake cewa mu kasance lafiya da gudunmawar ku ga tawo al'umma matasa in fa'un ba da ta daidaito fa da za ku amsa متاسا يا أبي قولي متاسا يا مزاجا يودغول دوني أكوني متاسا جيغبا مواراي ونن أي لاهن متاسا جيغبا مواراي ونن أي لاهن متاسا جيغبا مواراي ونن أي لاهن متاسا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 ina yi mana gaisuwa ta musulunci jikin